muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci shida 21 da da da biyar sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashin hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niyya sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a kumasi gana Masu sauraro barkanmu da dawa wannan shiri na musamman. da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa ilimi zai iya shiga halin koma baya duk da makudan kuɗin tallafi daga ƙetare matukar ba a sauya dabara ba a Najeriya. Shi kuma shugaban hukumar yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi Buba Marwa ya ƙarfafa dalilan binciken ƙwaƙwaf don hana shan miyagun ƙwayoyin. A jamhuriyar Nijar ana ci gaba da nuna fargaba kan ƙarancin ruwan sama. Yau Litinin, kamar yadda aka saba, muna da shirin zauren matasa na VOA da Nasiru Adamu El-Hikaya ke gabatarwa. Za mu kammala da sharhin jaridun Najeriya. Farko ga labarun duniya daga Washington DC. Assalamu alaikum barkanku da wannan safiyar, ta da fatar an wayi gari lafiya, Allah ya sa haka Allahumma amin. Yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya wanda ni Yusuf Aliyu Harande zan karanto. Wasu sansanoni goma sha hudu wanda Majalisar Ɗinkin Duniya da Ƙungiyar Tarayyar Afirka suka yi amfani da su tare a yankin Darfur na ƙasar Sudan a tsawon shekaru goma sha uku yanzu sun koma ƙarƙashin ikon ƙasar ta Sudan kuma mazauna yankin za su yi amfani da su. Mika sansanonin a hukumance kwanan nan ya zo ne biyo bayan wata yarjejeniya da aka sanya wa hannu a ranar hudu ga watan Maris tsakanin Majalisar Ɗinkin Duniya da ofishin jakadancin Afirka a Darfur da gwamnatin Sudan. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kada ƙuri'a a bara don miƙa wuraren ga gwamnatin Sudan. Amma baya Bubakar Sisi, mataimakin babban sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya, ya ce an kwashe watanni hudu ana dawo da kayan aiki da ma'aikata daga Darfur. al'ummar yankin za su ci gaba da amfani da cibiyoyin don koya mutane ayyukan hannu kana da ilmantar da su samar da ɗakunan shan magani da dai sauransu abinda abubakar ya shaidawa muryar amurka kenan wasu daga cikin sansanonin na amfanar mazauna yankin a cewar bubakar yana mai ba da misali da tsofaffin wurare irin su zalanji da kalma ofishin jakadancin amurka da ke afghanistan ya faɗa wa ƙasar cewar amurka ba ta da niyyar rufe ofishin jakadancinta a daidai lokacin da ake ƙara samun harhari na 'yan ƙungiyar taliban a duk faɗin ƙasar a kuma daidai lokacin da sojojin ƙawance da amurka ke jagoranta ke gab da kammala ficewa daga ƙasar. wannan tabbaci da amurka ta bayar ya zo ne a matsayin martani kan rahotanni da ke nuna cewar hukumomi a Washington na shirye-shiryen kwasar ma'aikatan diplomasiya da ke Kabul cikin gaggawa. Ofishin jakadanci da ke babban birnin Afghanistan a buɗe yake kuma zai ci gaba da kasancewa a buɗe a cewar ofishin jakadancin ta shafin Twitter ofishin jakadancin ya jaddada cewar dangantakar diflomasiyya za ta ci gaba da kasancewa tsakaninsu a cikin kasar kamar yadda shugaban kasa joe biden ya umarta don gudanar da ayyukan da muke yi da gwamnati da kuma mutanen afghanistan ya ce ofishin jakadancin zai daidaita kasancewar mu kamar yadda ya kamata don tunkarar kalubalen kuma yana da yakinin zai iya aiki cikin amintacciyar hanya don amfanin afghanistan da kuma dangantakar kasashen biyu labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington gundumar columbia Ƙasar Pakistan ta faɗa a jiya Lahadi cewar tana da tabbatattun hujjoji da bayanan sirri da ke alakanta ta indiya da wani harin bom da aka kai da mota wanda ya kashe mutane uku tare da jikkata wasu ashirin da biyu a watan da ya gabata a garin lahore da ke gabashin kasar mai baiwa shugaban kasar shawara kan harkokin tsaro Moyid Yusuf ya ce wani babban bincike da aka gudanar ya gano a ta bakinsa waɗanda suka shirya da kuma waɗanda suka aiwatar da wannan harin ta'addancin na ranar 23 ga watan Yuni ya yi wannan jawabin ne a birnin Islamabad a wani taron manema labarai inda sauran manyan jami'ai suka haɗu da shi. Yusuf ya ce ba mu da shakka ko kaɗan wajen sanar da ku cewar babban wanda ake zargi da kai harin wani jami'i ne na rau hukumar leƙen asiri ta indiya don haka shi ɗan asalin indiya ne kuma yana zaune a indiya ba tare da bayyana sunan wanda ake zargi ba mai ba da shawarar ya ce mutumin yana zaune a indiya kuma yana aiki da hukumar leƙen asirin ƙasar hukumomin indiya dai ba su mayar da martani ga zargin na pakistan ba mutane arba'in da biyar ne suka mutu lokacin da wani jirgin soji ya faɗi a ƙasar philippines da yammacin jiya lahadi arba'in da biyu daga ciki waɗanda hatsarin ya ritsa da su sojojin ƙasar ne kuma uku fararen hula ne waɗanda suka mutu lokacin da jirgin ya faɗo da tsakar rana a wajen filin jirgin jolo da ke lardin sulu na kudancin ƙasar. ba san takamaimai abin da ya haddasa hatsarin ba amma jami'ai sun ambaci bayanan wani wanda ya shaida aukuwar lamarin sun ce jirgin yana ɗauke da mutane 96 ya rasa hanyar sauka a filin jirgin hanyar saukar jirgi ta jolo ta fi gajarta a philippines hakan ya sa akwai wahalar shawo kan lamarin muddin matukin jirgi ya yi kuskure wajen sauka in ji wani jami'in soji wanda ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na associate press labaran duniya aka saurara yanzu za mu shiga babin rahotanni masana lamuran ilimi na jan hankali kan yadda za a iya samun koma baya ga ilimi matukar ba a sauya dabara ba wannan kuma duk da makodan kudin tallafi da ake samu daga bankin duniya da sauran cibiyoyin tallafi da rahoton Muhammad Nasir daga Sokoto. Masauri. Ce makaranta Makarantar Mallasiya. Ana koya muku boko a wannan makarantar? Ba a koya. Kana son karatun boko? Ah. Me yasa ba ku son karatun boko? A yana abba sani. Ya sunanka? Suleiman. Wace makaranta kake karatu? Makarantar Mallam Haru. Ana koya muku boko a can? A'a. Kana son kai boko? A'a. Waɗannan yaran kan iya kasancewa daga cikin yaran da ƙididdiga ta nuna cewa adadin su ya haura miliyan goma a Najeriya waɗanda ba su samu damar zuwa makaranta ba waɗanda bankin duniya ya ɗaura ɗamarar ganin ya mayar da su makaranta ta hanyar shirin samar da ingantaccen ilimi ga kowa. Shirin wanda yanzu haka yake gudana a jihohi goma sha bakwai a Najeriya inda jihohi goma sha hudu suka fito daga yankin Arewa a jihar Sokoto Sokoto alal misali shirin ana gudanar da shi ne ta fuska uku a cewar jami'an da ke kula da shirin a hukumar samar da ilimi bai daya Umar Muhammad Yabo. Na daya yadda za a yi a samu reduction na waɗannan yaran da ba su makaranta. Kashi na biyu shi kuma yaya za a yi su kansu yaran da a cikin makaranta ya zama na suna ya karanta da rubutawa. Kashi na uku shi kuma yaya za a yi a inganta ayyukan waɗanda ke kula da ayyukan. mun fara da cohort 1 wanda aka ce mu shekara ta daya muka samu damar a ɗaukar yaro dubu saba'in da biyar da ɗari shida da hamsin kashi tamanin da biyar daga cikin dubu saba'in da biyar da ɗari shida da hamsin mun yaye su ga shekara ta biyu za mu yi ƙoƙari yaren nan muga cewa mun mayar da yaro dubu ɗari biyu da biyar sai dai duk da hakan safiya duk ta Allah akan ga yara suna garramba akan tituna wasu na talla ko bara ko ma yawon banza a mafi yawancin kasashen hausa eh, har yanzu akwai matsala tara mutane ba a doka abubuwa da fa'ida sai abu ya wuce sai a kama da nasa to ko me masana ke ganin ke haifar da rashin kulawar al'umma ga ilimin yaran su farfesa bello bada na jami'ar usman dan fado da ke sokoto mai sharhi ne akan lamuran yau da kullun in ba ga gidan rediyo ba in dai za ka yi amfani da yaren da ke gararan ba a wuraren mu daban-daban za ka ga cewa kamar wannan shiri ma babu don kowane sako ka kai akwai su al'amarin da ya kamata kamata yaƙi namu ne ko mu cikin gida kamata a ce mu mun taimaka a yi to bale akwai taimako daga waje dole sai kwararru waɗanda suna jin ciwon abubuwan da ke faruwa sannan su kuma al'umma dole sai fa an wayar da kansu ni ai a da abin da ke faruwa sadda muna kyamar boko farko farko abin sai ka iske ai sarkin gari in ya to sai shi fara ba da dami to da duk sauran iyan talaka biyowa za su domin in mugun abin ya sarki baya bayarwa amma in an bar shi ta hanyar yan boko kawai dole a samu wannan matsala masana dai na cike da mamakin ganin yadda ake ko oho da makudan kudaden da ake kashewa da suna samar da ilimi waɗanda da an yi amfani da su yadda ya dace da tuni an ga fa'idar samar da ilimin ga yara muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya shugaban hukumar yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi ta najeriya ndlea brigadier janar buba marwa ya ce sai kowa ya sa hannu a lamuran yaƙi da miyagun ƙwayoyi za a samu maslaha marwa na magana ne a makon yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi na bana maganar relapse wato wanda bayan sun fita daga treatment kenan ko daga gidajen gyara hali kuma su koma shaye-shayen ana samun wannan matsala ne babba saboda shaye-shaye ciwo ne kaman hypertension da diabetes farar ɗaya haka su ƙare da wuya kashi ɗaya cikin hudu ne suke warkewa ga baki ɗaya pat sun bari amma shauran dole sai a yi ta tafiya da su da management shine gasken magana in ba a yi haka ba galibi suna komawa kuma idan mutum rashin aiki ne ya kawo wannan matsalan ya warke kuma ya koma ba aiki ai zai koma kuma wannan halin ko kuma matayen aure kamar inda ake da mata ko uku ko hudu namiji bai lura da da su shashe ba saboda ba kudi ba abinci da sauransu to in ita wannan mai shaye-shayen ta shiga wannan gidan gyara aka gyara aka ba ta magani ta warke sannan ta koma cikin the same situation a gida kaga za ta sake komawa halin so shi ne eh, amsan wannan To a ziyarar da ka kai a jihar Kogi ka yi maganar cewa ya kamata a ce idan za a yi aure a mayar da gwajin miyagun kwayoyi ko kuma ma idan mutum zai shiga makaranta ko kuma idan yana neman aiki a wasu guraren gwamnati ya kamata a ce mutum an yi masa gwaji a ga baya tu'ammali da miyagun kwayoyi shin yaya yaya ko hukumar ku take tunanin aiwatar da wannan al'amari batun masu aure da na faɗa ba doka ba ne ba doka ba ne shawara ne muke bara mai karfi cewa in na yi tambaya cewa to su wane ne suke son su aurar da 'ya'yansu ma masu amfani da irin wannan kwayoyi kowa zai ce ban da shi ko ko ban da ita to kawai wannan dalilin shi yasa muka ce to tun da ana gwada hiv da wasu abubuwa ku sa ma a gwada drug status kafin aure daga nan za ka tabbatar cewa inda za a shiga aure ba ba wani ne mai shaye-shaye ba ko ba wata ne mai shaye-shaye ba shawara ne muke bayarwa buba marwa na hukumar ndlea a zantawarsa da hawa umar muryar amurka ake sauraro a shiri na musamman daga abuja A jamhuriyar Nijar ana ci gaba da nuna fargaba kan karancin ruwan sama a bana da ya sha bamban da bara a daidai wannan lokaci na shuka. Daga da magaran ga rahoton wakiliyar mutamar a Bari. Ibrahim Musa shi ne daraktan gidan gona na jihar da magaran ya ce lalle akwai matsala duk da ma wasu sun samu sun yi shuka. Sannu sannu dai ruwa suna sabka wuri wuri ko da dai bai kiyaye na bara ba. A halin yanzu bisa kan gari eh, dubu uku da ɗari biyar da sittin da tara da gari a halin yanzu wanda muke aiki da su can baya kun san habbara dubu uku da dari da eh, saba'in da takwas ne garinmu to a halin yanzu dai garuruwan da suka shauka tunda ana taya ana hudda ni ana taya ana hudda tun akwai garuruwan da ke rasa ruwa shuka suke bushe don a halin yanzu karshen wanga da inda shuka take raye muna da gari biyu da da hamsin takwas bisa kan gari dubu uku da da da biyar sittin ta su a kashi takwas bisa 100 to mun kawo ya bara ku muna da har gari dubu daya da dari hudu da da tamanin suka shafka su a kashi arba'in da tara bisa ɗari a gaskiya ta yi jinkiri. ma'aikatar da ke kula da hasashen yanayi cewar daraktan ta usman bawa daminar tana saukowa ne sannu sannu akwai kuma bambanci da bara. to bisa ka hasashen yanayi kama bisa ka da madara wanga iskan da ya kumula da mai sanyi yana guda muna da damana sanar da sauko kumula sami sami. ana samun ruwa na damana kuwa sami sami ba lokaci da an ka samu shuka ta ne to yadda da muka yi hasashen mu kuma wanga damana za ta zama damana da wa za su zama ko su zo a cikin lokacin su kamar mun kuɗi ka wajen game da ran kuma a ce a ƙarshen wanga wata na shida ya kamata a ce da mai sun kuma sosai mun kuɗi ka duka nijar tun gaba ɗaya da gura mun mahadi da su ne mai cikin jeri wannan damunar da za ta sun kuma a kishon da kuma wajen jika mun kaci damunar za ta kuma su a cikin lokacin su a daidai a daidai kuma kuwa ta a jifa nan ne wa suke farawa masu sai da kamata ƙarshen wanga wata na shida amma da muka zan eh, Allah da ikon shi nan ga zuwa kwanakin kaɗan ana samu damar ta tafiya da kamata. To sai dai duk da jinkirin da ake kokawa da shi a ta bakin shugaban manoma Lawal Hamma cewa yayi bai kai a ta da hankali ba yanayin ne ya zo da haka. Bana an samu jinkiri wajen sha'anin shibka. Tunda a wata na mai na bara deja kashi 23 na garuruwan Nijar sun yi shuka. A wata wannan juyankin da muke ciki kashi hamsin da shida aka samu suka yi shibka bana gaskiya ba a samu ba ko da kashi hudu amma kuma bai kai a tada hankali ba saboda yanayin ya kawo shi ma nashi ɗari sai da ya ja sai da ya kai watan mars har ya shiga afril kenan shi kuma yanzu kenan ranin kuma ya dan shigo damana sauyin yanayi ne bai kawowa abun damuwa saboda damana ita ma ta kama dan muna tsammanin za ta sha isasshen lokaci wanda zai ba mu dama eh, har mu hudda amfanin namu tamar abari murya amurka daga damagara a jamhuriyar niger a gaishe ki tamar da miliyoyin masu sauraron muryar amurka yanzu ga shirin mu na gaba Zauren matasa. Masu sauraro barkanmu da dawa sabon shirin zauren matasa da VOA da ke tabo abubuwan da ke cewa matasan tuwa kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaƙi da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin zauren matasa na BOA za mu ci gaba da taɓo lamuran taɓarɓarewar tsaro da muka zanta a kai da matasa a ofishin muryar Amurka na Abuja. Matasan da suka haɗa da Yaƙo Yakubu Yobe, Ibrahim SD Kusfa Zaria, Sambo Jibrin Sambaja da Adamawa, Hawa Abubakar, Buhari Yunusa kumriya da kabiru idris sun duba hanyoyin bakin zaren kalubalen shigowar bambancin kabilanci a tsakanin kabilu biyu na arewacin najeriya yan uwan juna da hakan ya samo nasaba da lamuran taɓarɓarewar tsaro. Masu sauraro nan za mu dasa aya a shirin wannan makon. Makon gobe in Allah ya kai mu za mu ɗaura daga inda muka tsaya. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. Zai iya tunawa a 'yan shekarun da na taso, ah, iya kakanninmu ba suna cikin garin kumurya ba ne suna can wani daji ne ma wanda ina tunanin daga iya gidajenmu ma sai ina ganin sai gidajen fulani nan da suke kusa da mu kafin kakanninmu su tashi daga wancan ƙauyen su dawo cikin gari. A ce gari na ta wajajen gadar tamburawa ne ko? A garin wajen ba dai daga tsaye yana nan wani gari ne wanda yake daga ranar ma ina ganin ban manta ba na taɓa zuwa a kafa ma. Ah, ba shi da nisa sosai yawwa karkashin masarautar rana ne to amma ah, da yake mu asalin kakanninmu ba su rayu ma a cikin kumurya ba suna dan wani dan daji ne kuma ba zan iya zan iya tunawa ga gidajenmu ga gidajen fulani zan iya har na tashi na taso na taso an haife ni a cikin kumurya to amma na taso na samu shanun mahaifina da ya gada a gurin babansa a suna nan a wannan rigar ta fulani wanda an abu ita ki komai kamar ina ce maka ba a bambantawa ko kayya ba a bambantawa tsakanin mu a wannan lokacin to amma yanzu nasarar da aka samu ta raba kabilancin nan ga hawa fulatana ta ce ana kashe fulani yanzu ni ma ina so zuciya ce a'a ai hausawan mu suke su sun shiga daji suna kashe hausawan mu a cikin suna kinnafin din hausawan mu to haka irin waɗannan za a ga ta wannan bangaren an samu nasara waɗanda suka bullo da waɗannan abubuwan burinsu ya cika domin za a ga hausawan nan kusa ga fulanin nan a yankin zamfara su kashe su ma fulanin wurin da tambaya ina zuwa eh, eh, eh, jibrin kai ne kace burin suwa kake tambaya ko ya yakubu ne ya tambaya ni na ce burin suwa burin suwa da na tambaya a nan shine su suwaye suke assasa mana wannan kabilanci da bambance-bambancen in ma ba ku san ko suwaye ba sai ku ce mana su 'yan siyasa saboda siyasanci suka kawo suka dasa mana a cikin zukatanmu in ba kuma ta ba a baya ta'addanci sai ko mu ji labari satan mutum sai ko mu ji labari tunda kuwa aka tabbatar da haka sai aka zo aka sa mana rarrabon kawuna tsakaninmu aka dasa satan mutanen nan daga kudancin ƙasar nan aka fara shi ta'addanci daga kudancin kasar nan aka fara shi da aka fuskanci cewar mu yan arewaci mun yadda da Allah kuma mun yadda da kaddara sai aka zo abun sai aka dauko shi dungurungum daga kudancin aka dawo mana da shi da aka dawo mana da shi arewa sai aka zo kuma aka assasa shi aka dauki su wasu gurbatattun matasa ake aikata aikin ta'addanci nan da su sai suka fito kuma suke tutiya da abun da ya faru na gurbatattun yan siyasa da suke so su sanya mana abun ya zamto sun gwara kawunan mu sai suka yi amfani da daman nan da aka yi a baya na 'yan ta'addancin nan da suka taso daga yankin kudancin kasar nan masu fasa butu ta mai su ce sai gwamnati kuma ta biya su ga manyan makamai ka fito gaban su a sace ka ka fito gaban su a bindige ka kuma a ce har yanzu sai an biya wannan mutumin kuma gwamnati saboda gurɓacewa na manyan 'yan siyasan kasar mu suka aminta da wannan aka samu aka je su 'yan ta'addan aka ɗauka aka biya su diyan kuɗaɗe ma kuɗan kuɗaɗe aka samu musu aikin yi to shine yanzu abin da ya ci zukatan 'yan ta'addan da suke arewacin najeriya kuma su ma wasu suke tutiyar abi biya su kuɗaɗe kana su daina wannan ta'addanci to ni kiran da nake ma gwamnati anan shine ta tsaya akan alkawarin nan da ta yi na kare dukiyoyin al'umma da kuma rayukansu da abin da suka mallaka kar su kuskura su yi tunanin biyan kuɗin fansan nan su rika su tsaya kawai jajircewa wajen ganin su eh, kamar baka kamar baka yadda cewa yan siyasa bane eh ta wani bangaren da yan siyasa ne amma ni abin da mai kwata duk wani ciwo da za a kama yan kirafin ne ga matasa ne matasan ne da karshe ka da an ce ko taɓa kirafin ɗan wani ka an ce nawa ka samu a ciki dubu ɗari nawa ka samu a ciki dubu hamsin nawa aka baku miliyan uku ha ya kai yanzu matashi ɗan uwana ka je ka tallafi wata ko tallafi goro mana hamsin ne ka haɗa cikin kwana zafi guda Allah ta ka amma sai ka je ka sha wahala cikin daji kai ta yi wajen kilomita nawa kwanar da cikin daji amma a baka dubu hamsin. To mu dai mun kasa kunne mu dai mun kasa kunne tun da yanzu muna ji cewar akwai sama da mutum ɗari biyu waɗanda ake zargin da tallafawa wa 'yan ta'addan nan an kama su a ƙasar dubai suna nan kotu za ta amma mana alkawarin cewar za a ambaci sunayensu a kawo mana kotu hotunansu. na ji dai shi ministan shari'a bakar malami ya ce lalle a wasu dai 'yan najeriya da ake bincike da tallafawa 'yan ta'adda Modi alhaji a bayyana mana sunayen su su ne kawai sannan kuma a dada su mu tabbatar a tabbatar kuma kotu ta yi aikinta a ba shari'a a ba shari'a lokaci ta tabbatar ta yi abu su alƙalan karan kansu ma duk wani gurɓatacce alƙalan kasa wane ya yanke hukunci bisa son zuciya muna da Nigerian Judicial Commission su karan kansu tabbatar su hukunta su hukunta wannan alƙali na wanda wanda wannan yanke hukunci na bisa na son zuciya na gaba na gaba na gaba alaji ah. na gaba babban matsalan da aka samu a ƙasar nan mu duba yakin biyafaran da ya faru a kasar nan a cikin watanni kada aka gama da ita don me yasa a lokacin za zaka kula gani matasa su ne suke suke mulki wannan lokacin ne bai tunana ko wanda ya kai shekaru 40 ba lokacin ne don don haka yanzu matsalar da aka samu aka ɗauki wasu dan shekaru 70 80 wanda outdated wanda asalin tattasai da tumatur ya gurɓata su ko su su su ne suka zo suke mulkin ta ya za su yi abun nan har su har su kawo eh, in miya ba ta tare da tumatur ai ba magana eh, ba magana ko tsakare wato da ko ko tunanin su nan misali ya kamata a ba mu dama su kansu inda ba su dama ba ba za su yi da haka da maganar da kai na abarwa matasa ka san yanzu labarin yakin bayabran nan da ya faru labarin yakin bayabran nan da ya faru amma kallar dajin da suke da ita a kogi kallar dajin da ake da ita a kogi kallar manyan manyan gundun dajin da muke da su a kogi state amma kallafa amma ba za ka taba jin labarin yau aikin nafin a kogi ba eh? ba za ka yi shi mm. matashi da gwamnan ne ko ba haka ba dan shekara arba'in ne bai kai hamsin ba amma da yake ya jajirce a kai ko covid-19 da ya zo na shi da kaɗa wanda ya je yarda a kan cewa akwai coronavirus a state shi ko har yanzu ko ba a taɓa samun victor a ce wane yana da ita ba ko ba haka ba matashi ne kuma aka yi free movement a kogi state ba wanda ba a takura kowa ba kaga irin so ya bello irin irin su ake bukata su zo su mulki kasar nan gabaki da don duk wani jihar da ka gani tsoffi ne yan shekaru 70 80 zaga jihohi ne ake wannan ta'addanci banditri da sauransu gabaki da ana magana kin ce a samu wa mutane aikin yi mana eh to saboda gwamnati ta yi alkawarin cewar za ta samar wa matasa aikin yi amma shiru har yanzu wani ya gama karatun shi amma takardun shi na nan da ya je nima aiki bare samu saboda haka gwamnati tana da alkawarin da ta yi na samar wa matasa aikin yi wani da rashin aiki yake sa shiga kidnapping ka da kudi kana so ka yi aure baka da hali kana so ka yi me baka da hali saboda haka ta samar musu aiki su dinga sai an yi menene sai an yi menene kuma ya kamata ai ku bada gudunmawa ah. ku so ka harka auren nan yadda mu wurin samarin nan da mutum ya zo da yar ashirin dinsa sai a daura auren amma amma amma alaji maganar da maganar da hawa take magana maganar graduate ne ko da yake kuɗi saboda Allah a magana da hawa take magana kiran da nake so in yi shine shugabanni su ji tsoron Allah. A sauraro nan za mu dasa aya a shirin wannan makon. Makon gobe in Allah ya kai mu za mu daura daga inda muka tsaya. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. Baban gida Jibrin, kawo mana sharhin jaridun Najeriya. fara sharhin jaridan ne da jaridar da bangar daya daga cikin manyan labaran jaridar bangar na cewa shugaban kasa muhammadu buhari ya ba da kyawawan halaye na marigayi sarkin kano alhaji ado bayero a lokacin da aka yi bikin ba da sandan girma ga alhaji aminu ado bayero da ke zama ɗaya ga marigayi tsohon sarkin na kano shugaban kasa wanda mataimakinsa yamiya shubanjo ya wakilta ya kira ga sabon sarkin na kano alhaji aminu ado bayero da ya koyi da kyawawan halaye na marigayi sarkin kano kano ta kuwa jaridar the punch daya daga cikin manyan labaranta na cewa jam'iyyar apc ta goyi bayan bello matawalle ya ci gaba da zama shugaban jam'iyyar apc a jihar zamfara wato dai ta yi watsi da ikirarin da tsohon gwamna abdulaziz yari da kuma sanata kabiru marafa suka yi cewa ba su amince da jagorancin gwamnan jihar bello matawalle da kwanan na ya koma jam'iyyar apc ba a matsayin uban jam'iyyar a jihar ta zamfara ta bakin sakataren jam'iyyar apc jihar zamfara ba za ta kasance daban ba domin haka yake a kundin tsarin mulkin jam'iyyar apc kuma haka aka yi a sauran jihohi da gwamnonin suka dawo jam'iyyar apc sai kuma jaridar premium times jaridar premium times na cewa babban hausan sojan najeriya manjo janar faruk yahaya ya yi sabbin naɗe-naɗe na sabbin kwamandoji da za su kula da rundunar soji daban-daban na ƙasar sanarwar da kakakin sojin kasar birgediya onyema wachuku ya fitar abuja sabbin da sun hada da manjo janar bo soya da zai zama babban darakta a bangaren yada labaran dakarun sojin kasar sai kuma manjo janar im yusu da zai zama babban kwamandan makarantar koyar da hafsoshin soji ta ƙasa da ke kaduna wato nda sai kuma jaridar guardian jaridar guardian na cewa duk da barazanar da 'yan sanda a jihar lagos ta ɗauka na da gudanar da gangamin 'yan kungiyar yarbawa zalla a birnin sai da rundunar 'yan sanda ta yi amfani da karfi wajen watsa barkonan tsohuwa tare da ruwa mai zafi domin tarwatsa wayanda suka so gudanar da zanga-zangar haka kuma rundunar 'yan sandan ta musanta zargin da ake cewa jami'anta sun kashe wata yarinya 'yan shekaru goma sha hudu a lokacin zanga-zangar sai kuma jaridar daily trust ya daga cikin manyan labarai tana cewa iyaye a jihar kaduna sun bayyana rashin gamsuwa da hujjojin da gwamnan jihar malam nasir yan rufa'i ya bayar na cire ɗansa daga ɗaya daga cikin makarantun gwamnati da ke jihar da ake kira kaduna capital school to dai kuma gwamnan nasu yan rufa'i ya ce rashin tsaro ya sa dole ya cire ɗan nasa daga wannan makaranta bisa shawara na jami'an tsaro wani uba da aka yi hira da shi mai suna alhaji badamasi ibrahim ya ce shi ma zai janye 'ya'yansa daga makarantar domin kalaman gwamnan ya nuna cewa babu tsaro kenan a wannan makaranta a kowane lokaci ana iya kai hari domin sace yara baban ya jibrin murya amurka daga najeriya masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar amurka ni madina dauda da na jagoranci shirin ke cewa mu zama lafiya